الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar laraba uku ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da takwas ga watan shida biladiya dubu biyu da sha shida cikin tafsirinmu na littafin allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul kahf inda insha Allah ta'ala a yau za mu tashi akan aya ta biyu. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا نعم. ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce wadrib lahum masalan ka buga musu misali rajulaini na mutane guda biyu ja'alna li ahdihima jannatayn min a'nabin mun sanya wa ɗayan su mun ba ɗaya daga cikin su jannatayn gonaki guda biyu min a'nab na inabi wa hafafnahuma bi nakhlin muka kewaye su da bishiyoyin dabino wa ja'alna bainahuma zar'a muka sanya shuka tsakaninsu kiltal jannatai ne waɗannan aljannatu guda biyu waɗannan gonaki guda biyu a ukulaha sun bada da abincinsu abin da ake ci nasu ‘ya'yan da ake ci walam tazlim minhu shay'a ba abinda ya ragu ba abinda suka rage ma'ana ba a samu ba sun ba da abinda ake samu cikakke wa fajjarna khilalahuma nahara Allah ya ce muka buɗe idanun ruwa a cikinsu yana fekawo wa kana lahu samarun yana da ‘ya'yan itace ko yana da dukiya shi wannan mutum mai gonaki guda biyu faƙala li sahibihi sai ya ce wa abokinsa wa huwa yuhawiruhu yana tattaunawa da shi ana aksaru min kamalan ni na fi ka yawan dukiya wa abdu nafara na bi ka yawan dangi da jama'a Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana ko kuma ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kada ya kori waɗanda suke tare da shi waɗanda suke kiran Allah safiya da yamma waɗanda suke ambatan Allah da safe da yamma suna yi kuma don neman yarda Allah Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri ya zauna tare da su wasbir nafsaka ma'al ladina na rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha sannan kuma Allah ya bayanin makoma da waɗanda suka kafirce suka ba da baya inda Allah ya ce qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ka baɗi gaskiya ka ce wannan gaskiya ce ka ce wannan gaskiya ce daga wajen ubangijinku wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce amma inna a'tadna lil zalimin naran mun tanadar wa kafirai azzalimai wuta a ahata bihim suradiquha bayan Allah ya ga bayanin makoman kafirai sai bayanin makoman mu'minai sai kuma Allah ya ce to ita kanta wannan duniyar da waɗancan mutanen suke cewa a koro saboda ba su da ita saboda ba su duniya ba saboda ba su da kuɗi ba su da mulki ba su da dangi ana ganin su ba komai bane to ita wannan duniya ya rasulullahi buga musu misalin ta wadrib lahum masalan buga musu misali rajulaini mutane guda biyu anan wasu malaman tafsiri sun yi kokarin su ambata sunayen waɗannan mutane da Allah yake bayani anan wasu suka ce mutane ne daga cikin kabilar bani makhzum akwai ɗayansu shine abdullah ibn abdul asad abu salama mijin ummu salama gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta mutum ne mai tsoron Allah mai imani mai takawa ɗaya kuma shine a abdul aswad ibn abdul asad suka ce shi kuma kafiri ne wanda ba musulmi ba ne waɗannan mutane guda biyu shi kafirin yana da dukiya yana da gona gonaki guda biyu yana ganin ya fi musulmin su Allah yake ba da labarin su anan wasu malamai suka ce a'a ba su bane wannan daga cikin bani Isra'ila ne cikin ahlul kitabi ne amma dai magana mafi inganci a nan ubangiji Allah maɗaukakin sarki bai ayyana mana sunayensu ba duk kuma abinda Allah ya bar shi haka a rube to in ba nassi bane sahihi hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce da ya zo ya bayyana wannan abu to barin shi shine daidai yin takallubi wajen sai an ambaci waye da waye da waye wannan takallubi ne wuce gona da iri ne babu wata fa'ida a ciki da da fa'ida da Allah ya ambata mana almuhim anan Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka buga mutane misali misalin waɗannan mutane guda biyu daya mai gode wa ni'imomin da Allah ya masa daya mai mutulce wa ni'imomin da Allah ya masa mai kafircewa da irin abin da kowannen su ya bada da irin aikin da kowannen su yayi da irin maganganun da kowannen su yayi da abin da ya biyo baya na ukuba da ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo da kuma abin da ya biyo baya na kyakkyawan sakamako duk za a yi wannan ne dan mutane su wa'azantu su gane anan nan ubangiji Allah madaukakin sarki ce Allah li ahdihi ma jannatayn mun bai wa ɗayan gonaki guda biyu Allah ya ce min a'nabin na inabi wa huma bi naqlin sannan waɗannan gonaki muka kewaye su da dabino malaman tafsiri wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ita gonar dabinan bishiyoyin dabinan su suka kewaye gonakin sannan sai kuma inabi din sannan kuma tsakanin tsakani ga shuka sannan ga ruwa yana gudana ma'ana gona ce lambu ne mai banƙaye duk wanda ya gan shi zai yi sha'awa zai ba shi kaye a zuciya zai zama abu ne mai ban sha'awa yana da wannan Allah ya ce waje Allah bai bainahuma zar'a muka sanya kuma tsakanin su ga shuka sai Allah ya ce kiltal ne. waɗannan aljannatu guda biyu waɗannan gonaki guda biyu da Allah ya bai wannan mutumi da ukuraha suna ba da abincinsu. ma'ana suna yin ƴaƴa inabin yana fitar da ‘ya'ya dabinan yana fitar da ‘ya'ya shukar tana fitar da ‘ya'ya tana yin yabanya ‘ya'ya ma masu yawa walam tazlim minhu shay'a ba abin da ya ragu daga cikin shi anan labazin tazlim yana nufin ai lam tanqus ba wani abin da ya ragu min aqliha daga abin da ake ci a wannan gonaki din Mana ba wani abin da ya same ta na irin abin da ke samun shuka a ce ko dabino bai yaya ba ko inabin bai yaya ba ko wani abu ya lalace babu abin da ya samu wannan suna nan kalau babu abin da ya same shi ne Allah ce wa lam tazlim minhu shay'a sai Allah ce wa fajjarna khilalahu ma nahara ga kuma koramu suna gudana tsakanin wannan gonaki guda biyu mana akwai wadataccen ruwa kun ga in akwai lambu amma ka samu matsalar ruwa zai lalace to anan sai Allah ya ga mana a'a ga malambu yana gudana ga ma ruwa yana gudana ba a rasa ruwa ba a cikin wannan gonaki din wa kana lahu samarun shi wannan mutum mai wannan gonaki din lahu samarun yana da dukiya wasu fassara samar da cewa dukiya ake nufi wasu ga ce kana lahu samarun yana da 'ya'yan itace masu yawa shi yasa ka kalmar da na kira wa kana lahu samarun yana da 'ya'yan itace mai yawa ma'ana gonar ta yi ta haɓaka lambun duka biyu ya yi ya haɓaka da abin da ake bukata an samu babu wata cuta da ta same shi faƙala lahu sahibuhu sai ma'ana faƙala li sahibihi sai ya ce wa abokinsa yana wa abokinsa magana wa huwa yana tattauna da shi suna yin muhawara muhawara shine magana tsakanin mutane guda biyu ka faɗa shi ma ya faɗa to yana tattauna dan uwansa sai yake cewa ana aksaru min kamalan ni na bi ka dukiya ma'ana yana alfahari da yawan dukiyarsa domin kamar yadda Allah ya sabata mana ga lambunan sa guda biyu cike da kayan marmari ga ruwa yana gudana ga da abin da ake bukata to sai yake alfahari da wannan ana aksaru min kamalan ni na bi ka dukiya wa a'azzu nafara na bi ka mutane masu masu girma na bi ka jama'a masu girma da karbi anan wasu malamai suka ce ma'ana yana nufin ƴaƴa ga dukiya ga ƴaƴa da haka ni ina da abin da zan yi alfahari da shi kamar yana faɗa ne a matsayin alfahari a matsayin jiji da kai a matsayin isa cewa shi baɗin nan ya fi wannan a kisoshin da aka wanda ba su inganta ba an akaito cewa su biyu ne suka yi gado ɗayan ya yi amfani da dukiyarsa wajen taimakawa addini shi kuma ɗayan ya haɓaka dukiyar wajen kasuwanci ba ruwan shi da taimaka kowa da haka sai zama shi wannan mai taimaka addinin sai Allah ya jarrabe sai zama babu ya talauce shi ne har bukata ta kashi gurin wannan dan uwan nashi ke neman taimako shi to me kai da dukiyar ka yace ai nayi kaza nayi kaza ce to ai ka gani gashi nan ni yanzu ana ana aksaru min kamala na bi ka dukiya wa abdu nafaran na bi ka iyali ka je ka kashe dukiyarka cikin wani abin da ba shi ya kamata kai ba ka haɓaka dukiyarka ba sai ya hana shi wannan kisoshi ne da ake kawa amma yawanci malaman tafsiri suna cewa bai inganta ba irin abubuwan da aka ciro daga bani isra'il ne amma a zahiri nan aya ta nuna mana yana alfakari yana nuna cewa wannan dukiya ta shiga ta ta haɓaka shi ba mai dukiya ne kuma yana alfakari da yawan 'ya'ya da yawan dangi da mutane da yake da su to bai tsaya nan ba sai da ya ci gaba da alfakarinsa Allah ce wa dakhala jannatahu wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azun wa anta bi hadhihi abada وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا نعم wannan irin alfakari da wannan yayi haka kafirai suke yi kamar yadda Allah ya bamu labari mun karanta a suratu Maryam inda eh, ya zama yana alfakari da abinda Allah ya bashi ce la yanna malan wa walada yana cewa koda ya koma lahira ma za a bashi dukiya za a bashi yaya hadisi yana cikin bukhari na as ibn wa'il wanda ɗaya daga cikin sahabbai talakawan sahabbai yana bin shi bashi ya zo ce ka biya ni bashin da nema aiki sai yake cewa ba zan biya ba to in baka biya ni anan ba a lahira ka bani sai ce eh wanje lahira ina da dukiya ina da yaya ina da komai zan biya ka din to irin wannan alfakari ne shi ma wanda yake wada qala jannatahu Allah ya ce ya shiga gonarsa wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zaluntar kansa qala yace ma azullu an tabida hadhihi abada ba ma na jin ba ma na hararuwa ba ma na jin cewa wannan gonar za ta kare har abada wannan dukiyar tana nan ana Allah ce wa dakhala jannatahu ya shiga gonarsa duk da ba kuma an gaya mana guda biyu ne amma na an baci daya ko dai zama guda ɗaya yar shiga wadda ta fi girma ta fi yawa ta fi kyau ko kuma nan hu ismu jinsin ne mana ya shiga gaba ɗaya zai kewaya almiyim da aya ta nuna ya shiga wannan lambu nashi da ya shiga wa huwa zalimun li nafsi yana mai zalunta kansa mana yana mai kafirce wani mu'min Allah yana mai mantawa da Allah ne ya bashi yana mai yin butulci ga Allah yana mai alfahari da nuna isa shine wa huwa zalimun li nafsihi ya shiga amma ya manta da Allah ne ya bashi ya shiga amma ya dauke ni'imar daga ni'ima ta Allah ya mai da ita zuwa ga kwarewarsa da kuma ganin cewa dan ya isa ne shi yasa sai ma yi wata magana ta nuna isa yace ma azunnu an tabi da hazihi abada ba na jin wannan ba na ganin wannan gonar za ta kare har abada da haka yanzu kamar ya karkata zuwa ga duniya ya yadda da duniya daɗin daɗawa ma sai yake inkarin tashin alkiyama wa ma azunnu sa'ata qa'ima alkiyama ma ba na jin za ta tashi ba wata alkiyama za ta tashi kun ga ya riga ya gama rutuwa bai tsaya na ba sai ce wala irudittu ila rabbi in an mayar da ni ma in ma alkiyama ta tashi an mayar da ni zuwa ga ubangiji in hakan ma ya faru la ajidanna khairan minha sai na samu wanda yafi wannan alkhairi mun qalaba sai na samu koma da tafi wannan alkhairi ma'ana ya gama ruduwa na farko ya ya karkata ga duniya yana ganin cewa wannan duniya ita ce karshe ita ce komai tunda Allah ya bashi to ya nuna yafi kowa tunda Allah ya bashi duniya ya nuna shi Allah yake so bai tsaya nan ba sai ma kuma yake inkarin tashin alkiyama alkiyaman ma ba za ta tashi ba sannan kuma sai ma yake cewa in ma ta tashi to zan samu abin da ya fi wannan saboda mai tunanin shi tunda aka ba shi a nan duniya to lalle za a bashi a lahira sai ɗauka dauka akwai talazum baina ata'id dunya wa ata'il akhirah sai ɗauka akwai cewa lalle duk wanda yake da shi a duniya to lalle yana da shi a lahira da haka sai yake cewa yadda aka bashi a duniya aka za a bashi a lahira bai san cewa ba ya manta da cewa babu talazumi tsakanin abin da yake na duniya da abin da Allah zai ba a lahira a duniya Allah yana ba wanda ya ga dama sawa musulmi ne ko ba musulmi ba mumini ne ko kafiri ne balma Allah ya ishara cewa ba dan kada mutane zama al'umma ɗaya ba da wanda ni ya kafirce wa Allah sai a bashi gidaje na azurfa da matakala ta azurfa da kobobi ya zama gidan shi azurfa zinari matakala gidan shi azurfa da zinari kobobin shi azurfa da zinari dare sai a basu wannan Allah ce to dan kada mutane zama al'umma ɗaya kowa ya kama kafirci din amma ba duniya ba komai bace a gurin Allah da sai ya bada ita ga duk wanda ya zama kafiri ma sai a bashi duniya sai ya zama ya samu duniya ta haɓaka. dan ita ba komai bace a gurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duniya a gurin Allah ba ta da darajar bibbikin sauro suna sibata duniya da cewa kaman mushe ne kaman mushe ne na na, dabba da ta mutu duk wanda ya je kan wannan mushen to babu shakka shi da karnuka za su dinga kai kawo suna jayayya duk inda mushe yake ba za ga ko a cikin dabbobi ba za ga dabbobi masu kima ko wani mutunci ko kyau haka a gurin shi ba ko dai ga ungulaye ne ake ta maman ja'in ja yana kokarin ya diba suna kokarin su diba ko kuma karnuka to haka duniya take ba wata ababa ce mai kima hadisai da dama sun nuna mana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mali walid dunya illa tarakibin istazallata ta shajara faraha wa tarakaha manzo Allah ce ni da duniya mata matafi ne da ya zo ya sha inuwa zai huta ga kashin bishiya ya gama huta ya tafi ya batta sannan wani hadisi manzo Allah yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya kurkukun mu'mini ce aljanna kafiri ce da abinda da mu'mini zai samu a duniya in aka hada da abinda zai samu a lahira to duniya ta zama masa kurkuku ko da yana jin daɗi in aka hada da da ni'imar lahira to ta duniya ta zama ba ni'ima bace wahala ce duk abin da kafiri zai samu a duniya na jin daɗi da walwala in aka hada da azabar lahira to abin da zai samu a duniya jin daɗi ne aljanna ne duk irin wahalar da zai game da ita ko a duniya to gwara wannan wahalar da wanda zai je ishi a lahira to da haka duniya ba komai bace Allah yana ba musulmi yana ba kafiri kuma ba talazumi tsakanin bayarwa ta duniya da bayarwa ta lahira wani zai iya samu a duniya kuma a lahiran ya zambe da komai wani kuma zai iya samu ma'ana zai zan bai samu a duniya ba kuma ya samu a lahira wani zai samu a duniya kuma ya samu a lahira kowane simbi akwai a cikin ma'ana mutane kama annabawa ne akwai annabawa da suke da mulki da dukiya kuma ga annabci ga manzanci tare da su kama annabi Suleiman annabi Yusuf annabi Dawud waɗannan muluk ne kuma annabawa ne akwai kuma annabawan da za ga an bar su a duniya kafafan an bar su ba yabo ba fallasa ba za ka ce ba su da shi ba za ka ce sun tara ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan mutum bai san haka ba ya rudu yana ganin abin da yake da shi na duniya shine karshe da haka su ne za su ci anan su ci a can da haka in an je lahiran ma yana da awar yana da kyakkyawar makoma a gurin Allah madaukakin sarki to mai dan uwan shi mumin ya bashi amsa qala lahu sahibuhu qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula لكن هو الله ربي ولا أشرف بربي أحدا نعم اتقال له صاحبه sai abokin tattaunawarsa wanda yake mumini yana mai nasiha ya ce da shi yana mai nasiha yana mai tuna mai da yadda yake wanda a wannan yanayi Allah ya samar da shi a cikin wannan duniya wa huwa yuhawiru yana mai tattaunawa da shi akafarta billazi khalaqaka min turab yanzu ka kabircewa wanda ya halicce ka daga turbaya thumma min nutfa sannan daga dugon mani thumma sawwaka rajulan sannan ya daidaita ka kaza mutum yanzu ka kabircewa Allah ka manta da cewa Allah ne ya baka wannan abu Allah wannan allazi sai aka isin mausul allazi khalaqaka wanda ya halice ka min turabin daga kasa domin dukkan mutane daga annabi adam ne annabi adam kuma daga kasa Allah ya halice shi inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun da haka wanda ya halice ka daga kasa ma'ana asalin ka kenan thumma min nutfatin sannan da kudagon mani wanda bayan an halice annabi adam an halitta masa matarsa daga nan ko mutane aka dinga samun tsatsan mutane wa samin huma rijalan kasiran, wa nisaa daga na ku samu maza da mata sai na Allah ya kaddara ana samu da mutum yana fara daga dugon mani sannan mai zama gudan jini sannan ya zo ya zama tsoka sannan ya zama kashi sannan Allah ya ya halicci nama sannan Allah ya samu mai da gani da ji da komai kun ga anan abin da yake mai da shi kai din ba wai abin da ka mallaka ba kai karan kanka da daga babu ne Allah ya samar da kai bayan ya samar da kai ya ci gaba da baka ni'ima mataki zuwa mataki digon mani zuwa jini zuwa tsoka zuwa kashi har ya daidaita ka ka zama mutum mai cikakken gabbai kana ji kana gani kana magana sannan kuma ya hore maka sababi ya shirya maka abin da ya shirya na ni'imar duniya sai ya zama wannan duniyar kenan baka same ta da karfin ka ba da dabara ka Allah ne ya baka Allah ne ya baka wannan da kada ka manta da wannan sai ya ce lakinnahu wallahu rabbi ai lakin ana sai dai ni da kake gani na huwa Allahu rabbi shine Allah abin bauta ta ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada bazan yi shirka da ubangiji ba bana shirka da Allah a cikin komai ana wancan abin da wancan yayi kafirci ne domin kore tashin alkiyama kafirci ne duk wanda ya ce alkiyama ba za ta tashi ba ya zama kafiri to shi yasa ana yake ce masa ni huwallahu shine abin bauta ta Allah rabbi kuma ubangiji na wanda ya rene ni wanda duk wata ni'ima da ka gani a tare da ni shi ya bani duk wani abin da gani shi ya bani ba zan irin taka ba in zo ina alfahari ina ana aksaru min kamalan wa azzu nafara ba zan yi haka ba sannan wala ushriku bi rabbi ahada bana hada Allah ubangiji na da wani abu dan haka bazan yi wannan shirka ba ni zan tsaya kan bautawa Allah madaukakin sarki sai ci gaba da ce masa me walaula إذ دخلت جنتك qulta ma sha Allah la quwwata illa billah إن ترني نعم أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا نعم sai wannan mumini ya ci gaba da faɗa masa da ya masa nasiha ga abin da ya kamata yi walaula in zaqalta jannatan ina ma yayin da ka shiga gonarka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah ka ce ma sha Allah da Allah ya so wannan da Allah ya ga dama ne ya bayar la quwwata babu wani karfi illa billah sai ga Allah sai da Allah madaukakin sarki in tarani ana aqalla minka malan wa walada ko da kana gani na ni na fi ka karancin dukiya na fi ka karancin yaya duk da haka da ka shiga gonarka da haka ka bada ka ce masha Allahu la quwwata illa billah sai ce fa asa rabbi to ka sani ya kusata ubangiji na an yu'tiyani khairan min jannatika ya bana abin da yafi gonarka alkhairi aw wa yursila alaiha husbana gonarka kuma ya aiko mata da azaba minas sama'i daga sama fatusbiha sa'idan tawaye gari fili fetal zalaqan wanda ake zamewa ba in an tsaya ma ba iya tsayawa a gurin zamewa ake yi aw yusbiha ma'uha ghaura ko a waye gari ruwan ya kabe ya nutse a kasa ba ruwa falan tastati'a lahu talaba ba za ka iya nemo shi ba ba za ka iya samo shi ba wannan mumini anan yana ga wancan mutumin wancan mai inkarin ni'imomin Allah wancan kafirin yana cewa ina ma yayin da ka shiga gonarka qulta ma sha Allah ka ce wannan abin da Allah ya ga dama ne wannan abin da Allah ya so ne wannan abin da Allah ya ga dama ya aikata ne la quwwata babu wani karfi illa billahi sai ga Allah ina ma ka faɗi wannan kalmar wannan kalma faɗinta idan mutum ya faɗe ta yake nuna abin da yake da shi ba daga karfinsa bane ba daga dabararsa bane daga wajen Allah ne shine ma'anan masha Allah la quwwata illa billah ma'ana abinda Allah ya ga dama shine wannan la quwwata babu wani karfi illa billah sai da Allah ba za ka iya tara ba sai Allah ya ga dama ba za ka iya ajiya ba sai Allah ya ga dama ba ka samu ba sai da Allah ya ga dama da haka karfin ba naka bane karfi ne na Allah Allah ne ya baka kace wannan kalma din kalma ce da ake son mutum ya faɗe ta yayin da ya samu abin da ya birge shi ya bashi sha'awa gida ne ka gina bayan ka gama ginawa ka zo ka ga yi kyau ya birge ka ya baka tsayi sai ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah abin hawa ne ka saya ina ka ba da sautu a ka da abin hawan ya iso sai ka ganshi fiye ma da yadda yake zato ka ganshi kyakkyawa ba yadda ma ka zata ba ya ɗara? sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah wannan haka Allah ya so ba karbi sai ga Allah ma'ana duk abin da mutum ya samu to ya mai da abin zuwa ga Allah inkarin ni'ima Allah ya wa mutum ni'ima ya manta cewa Allah ne ya mai idan gana ta zuwa ga wani abu to Allah yana bashi da abin kuma karshe Allah ya mai ukuba qaruna Allah ya ga mana irin dukiyar da ya bashi inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alaihim Allah ce wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa Allah ce mun bashi dukiya makullan dukiyar manyan masu karfi jama'a in sun dauka sai da kirske daukan makullan dukiyar latanu'u bil usbati usba sune jama'a wasu suka ce daga uku zuwa goma wasu suka ce zuwa saba'in wasu suka ce zuwa kaza adadi mai yawa na jama'a in za su ɗau makullan kuɗin suna ɗauka ne da kyar iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin yazo yana alfaqari yana abin da ya ga dama mutanen shi suka ce kada kai wannan Allah baya son haka wabtagi bima ataka Allahu ad-dar al-akhirah cikin abin da Allah ya baka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya wa ahsin kama ahsana Allah ilai ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ard kada kai banna a bayan kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabannata amma me yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan dukiyar na same ta ne saboda kwarewa ta na san yadda zan juya kuɗi na san yadda zan juya naira na san yadda in ka ban ɗaya zai zama biyu zai zama uku inna ma utituhu ala ilmin indi ilimi na ne da gwaninta ta da haka bai ji abin da suka yi mai ba Allah ya ce ya manta cewa Allah ya halakar da karnoni wanda suka bi shi karbi suka bi shi komai ba ma a tambayin bi suka aikata an riga an wuce su qaruna bai ji ba fa kharaja ala qaumihi fi zinati sai ya fito cikin kwalliya da ado yana kasaita yayi shiga ta gani ta faɗa da alfahari قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم sai 'yan duniya wanda suke kallon zahiri ba sa kallon meye hakika ne meye a haɗe suka ya laita lana misla ma utiya ina ma an ba irin abin da aka ba qaruna innahu lazu hazin azim yana da rabo kuma haka Allah ya bamu yadda ya bashi haka suka dinga faɗa saboda kurin sun kalli adan da mai ba sa kallon yake yi ba sa kallon tsakanin shi da Allah to a lokacin masu ilimi da imani ta ce wai lakum sawabullahi kairin liman amana wa amila Saliha? kai can ku ladan da Allah zai bayar ya bi alkhairi ga wanda ya imani ya aiki na kwarai da haka koma zuwa ga Allah ƙarshen lamari ubangiji ya zo ya kisfe shi da shi da dukiyar da komai aka waye gari gidan da yake takama da shi da dukiyar da yake takama da Allah ya hada kisfar da su fa khasamna bihi fa khasamna bihi wa bidarihi al-ard Allah ya ce muka kisfar da shi muka hada da gidan shi a cikin kasa wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai samu wanda za su taimake shi ba wa haka a nan wannan mutum yake cewa da ka shiga gonarka abin da ya kamata ka ce masha Allah la quwwata illa billah kalmar la haula wala quwwata illa billah ya zo a hadisi manzo Allah ce kanzun min kunuzil janna taska ce daga cikin taskokin aljanna da haka yanda mutum yake ta kamar yana tarawa kansa taska daga cikin taskokin aljanna sai ce in tarani ana aqalla min kamalan wa walada yadda kana gani na ne ban kai ka dukiya ba ban kai ka yaya ba kana gani na cewa ina da su kaɗan to ka sani abin da yake gurin Allah ai shine ya bi alkhairi ya fi wanzuwa fa inna ma inda Allah khairun wa abqa abin da yake gurin Allah ya bi alkhairi ya fi wanzuwa da haka shi ya kamata duk mu nema ba mai alfahari da abin da Allah ya bamu ba fa asa rabbi kun ji magana mumin yace kuma ya kusata ubangiji na an yutiyani khairan min jannatik ya bani abin da bi gonaka alkhairi shi yasa shi mumini har kullum baya ɗebe kauna daga rahmar Allah duk tsanani duk wahala da za shiga kada ka ɗebe kauna daga rahmar Allah kada ka ce to ni ba ina ga shi kenan ni da arziki har abada shi kenan ni da talauci mun haɗu shi kenan ni da wannan ciwo shi ke a'a ba a ɗebe kauna daga rahmar Allah sai ce ni ina sa ran ubangiji na zai bani khairan min jannatika wasu malamai suka ce anan ya faɗa ne kila bisa yakini da yake da shi kyautata zato ga Allah wasu ka ce a'a addu'a ya roki Allah wa yursila alaiha husbanan minas sama kuma Allah ya aiko wa gonarka husbanan suka ce azaban wasu ga basara almatar ruwa mamakon ruwa minas sama'i daga sama Allah ya aiko ba tusbiha sa'idan zalaqa a waye gari gonar ta zan ba komai ta zama zalaqan ana zamewa ma ba bishiyoyi ba inabin ba shukar ba komai ta zama fili mai tal Allah ya gama da ita aw yusbiha ma'uha gauran ko Allah ya rike ruwan sati ala lahu talaba ba za ka iya nemo shi ba ruwan yayi kasa al-ghawr shine ruwa yayi kasa al-ma'in shine zama ruwa yana fitowa yana fugowa kula ra'aytum in asbaha ma'ukum ghauran sai ce wa man ya'tikum bi ma'in ma'in ma'in shine kishin ra'u, to wannan idan ruwan ya waye gari ya zama ghauran ba za ka iya nemo shi ba ku duba anan ya fadakar da shi da wasu abubuwa wanda ya waje ba kamata a ce na tuna su ba dai gona ke takama ba to lokacin ka gane Allah ga dama sai ya aiko da ruwan sama ya tafi da ita a waye gari ta tafi yau nawa ne aka samu shukar da sai da ta kyau ta yabanya ya zama banin ƙayi gwanin ban ƙayi sai kuma Allah ya taruwa lokaci guda kuma sai ya tafi da ita sai a waye gari in ka zo sai dai gurin wani gurin ma da aka yi ma'ana ambaliyar ruwa in aka zo aka ce maka nan gurin da kaza sai ka ce anya ko a ce ai nan gurin kaza ne ruwa ya cinye gurin amma shi ya manta sannan wannan koramin da suke gudana ya manta da cewa Allah ne ya da su Allah zai iya riƙewa ne ana yake tana masa Imam Sa'adi cikin tafsirin sa Tafsirul Karimur Rahman ya nuna kamar wannan mu'mini addu'a yi tunda wanda ya albakar ya nuna jikin je da kai shi kuma sai ya addu'a Allah kai kai kaza Allah na roke ka wannan albakari da ya Allah ka nuna min iyakarsa da sauransu dan haka sai kuma Allah ya karbi wannan addu'a shine Allah ya ce wa uhita bi samarihi wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا نعم الله يتي وأحيط بثمره أكا كيوي أكا هدا أكا هلا كرجا كردا آيان إتاتنشي فأصبح يواي يغري يقلب كفيه ينازد يتابكنسا على ما أنفق فيها أكن أبن دي يتير أتكنتا وهي خاوية على أروشها تنا روشي akan ma'ana itacenta akan gininta akan ma'ana dirkokinta wa kulu yana cewa ya laitani ya kai tona lam ushrik bi rabbi ahada ina ma ban hada wani da ubangiji na ba walam takul lahu fi'atun yansuruna Allah ya ce bai da wasu jama'a da za su taimake shi min dunillahi koma bayan Allah wa ma kana muntasira bai kuma zama abin taimako ba hunalikal walayatu lillahi alhaq to a nan ne jibinta ta gaskiya take ga Allah maɗaukakin sarki huwa khairun sawaba Allah ne mafi alkhairin mai bada sakamako wa khairun uquba shine mafi alkhairin mai bada makoma bayan wancan mumini yayi wannan addu'a yayi wannan bayani wa uhita bi samari, sai aka waye gare azaba ta samu gonar wannan mutumin ta zo ta gama da shi shine uhita bi samari. an zo an gama da shi an waye gari babu abin da yayi saura komai ya lalace shi yasa aka yi amfani da kalmar ihaqa wa uhiqa bi samarihi ma'ana babu wani abin da yayi saura ko abin da ya fita fa asbaha sai aka waye gari yayi nadama yuqallibu kaffaihi yana juya tabikansa da wanda idan ya rasa abu alama anfaqa fiha akan abin da ya ciyar yana tuna irin kuɗin da ya kashe yau gashi kuɗin da ya tafi babu ba wani kuma abin da ya yi saura sai ya nadama kan shirkar da ya yi yana cewa ya ne yana kai kyauna lam ushrik bi rabbi ahada ina ma ban hada ubangiji na da wani ba ina ma ban yi wannan shirka ba nan da nan sai Allah ya tafiyar da gona idan babu ita sai Allah ya ce wa lam yakutakul lahu fi'atun yansuruna bai da wasu jama'a da za su taimake shi kan kuma ta a baya bai albakari da yawan mutane ana aksaru min kamalan wa azzu nafara to amma ga musiba da tazo walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah kuma bayan Allah dan a nuna mutun cewa duk wasu waɗanda ke takama da su mutane ne ko aljanu matukar ba taimakon Allah bane ba su da amfani shi yasa ya ce walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah ba ka ce ana aksaru min kamalan. wa azzu nafara ba a la quwwata illa billah da haka wa ma kana muntasiran kuma bai zama abin taimako ba domin in Allah ya kawo abin da ya hukunta ba wanda ya sai tare abin da manzo Allah ga Abdullahi dan Abbas ka sani cewa da za ce dukkan mutane za su haɗu da aljanu farko da na ƙarshe akan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka haka nan da za su haɗu wajen amfanar da kai ba za su amfanar da kai da komai sai da abin da Allah ya hukunta maka to anan ko za su yi tambaya cewa to shin wannan mutumi daga baya tuba daga baya dawo kan gaskiya shine Sheikh Abdulrahman Sa'ad yake cewa wala yustab'adu min rahmatillahi wa lutfihi ba za a nesantawa ba daga rahmar Allah da yadda Allah yake da jin kai anna sahiba hadhihi aljanna mai wannan gonar allati uhita biha tahassanat haluhu ba abun mamaki bane a rahmar ubangiji da falala ta ubangiji zama ya wannan gonar daga baya ya canza hali wa razaqahu Allahu al-inabata ilai Allah ya azurta shi ya koma zuwa gare shi wa raja rushdahu ya koma ya shirya. wa zahaba tamarruduhu wa tughyanu ya zama abin da yake ji na isa da jeje da kai ya tafi ya zama saboda me yace ba an mamaki bane ya zama ya tuba sai ce dalili kuwa annahu azhara nadam ala shirki bi rabbi nan ya nuna yayin da dama ya ce ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada wa anna Allah azhaba anhu ma yudghi Allah ya tafiyar da masa abin da yake sa shi dagawa din dukiya ce Allah ya karbe wa aqabahu bid dunya ai mai uquba a duniya ma'ana zai yi wa Allah ya gafarta masa domin me wa idza arada Allah bi 'abdin khairan in Allah ya nufi bawa da alkhairi ajjala lahu al-uqubata fid dunya sai Allah gaggauta mai uquba a duniya wannan yana cikin adalci da rahma ta ubangiji idan mutum yayi laifi na zunubi wanda a lahira zai samu mummunan makoma in Allah ya nufe shi da rahama sai ya mai uquba shi tun a duniya sai ga Allah ya jarrabe shi da mungun talauci kila yana da dukiya ya yi alfahari ya jeje da kai ya nuna isa ya nuna yabi kowa to in Allah ya nufe shi da rahama sai Allah ya karbe dukiya a duniya sai ya ga da matsanancin talauci sai ya zama abin tausayi sai ya zama yaron waɗanda da su ne shi ne ubangidansu wannan in Allah ya taimake sai kuma ya tube koma zuwa ga Allah shi ganin sai ya zama Allah ya nufe shi da alkhairi domin da ukuban lahira gwara ta duniya haka nan idan lafiya yake tinkawo da ita yana kwace yana fashi yana zalunci sai Allah ya kwace lafiyar sai koma zuwa ga Allah in Allah ya nufe shi da alkhairi ma'ana in Allah yana son bawa da alkhairi ko me yake da shi a duniya da ya sanya shi da gawa da jeje da kai da kafirci sai Allah ya karba abu sai kuma ya nufe shi da tuba to wala Allah wannan mutumin abinda Allah madawin sarki ne shi da shi kenan shine abinda Sheikh Abdulrahman Sa'adi yake faɗa hunalikal walayatu lillahi alhaq ba irin wannan yanayi a irin wannan hali jibinta ta gaskiya take ga Allah Ma'ana Allah shine haƙiƙanin mai taimako a irin wannan yanayi domin ba ka gane rahmar ubangiji da jin kansa gare ka sai lokacin da wani abu ya fada maka na musiba da ma'ana bala'i to a lokacin ne mutum zai iya gane hakikanin me ake ciki shine yake ta fi tilkal hal allati ajara Allah fiha al-uquba ala man taqa cikin wannan hali da Allah yake gudanar da uquba ga wanda yayi tawaye wa asara al-hayat ad-dunya ya zafi rayuwar duniya wal karamata liman aman wa Amina salihan to a wannan lokacin ne Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyana ikonsa da girmansa da falalansa da kuma haƙiƙanin shine mai taimako domin ba ka gane Allah yana wani ko kuma ba a gane ni'imar Allah da mai sai yayin da jarraba ta zo ta Allah madaukakin sarki anan za a gane wanda zai koma zuwa ga Allah ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah ya roki Allah madaukakin sarki sai a gane haƙiƙanin ma'ana waliyi na gaskiya shine wanda ya koma zuwa ga Allah a gane kuma wanda yake ba ba na gaskiya ba shine hunalikal walayatu lillahi alhaq a lokacin zai zama tabbacin haƙiƙanin kauna da jibinta na Allah na gaskiya zai bayyana wasu malamai kuma suka fassara anan ana nufin a irin wannan yanayi ake a wilaya ma'ana bi kasrin wa wilaya mulki na gaskiya na Allah yake tabbata domin a nan ne irin wannan yanayi da Allah ya ka irin wannan bala'i da musiba mutum yake gane cewa shi shi bai da komai ashe mulki na Allah ne mulki na Allah ne alwahidul qahar sai ya gane cewa hakikanin mulki na Allah ne huwa khairun sawaba Allah ne mabi alkhairin wanda yake bada sakamako ga wanda ya aiki na kwarai wa khairul uquba shine kuma wanda yake bada kyakkyawar makoma to wannan kissa da misali da Allah ya buga mana na waɗannan mutane guda biyu akwai abuwa na fa'ida masu yawa a ciki daga cikin fa'idojin da za mu samu halaccin yin wa'azi ga azzalumi, da tina masa abin da yake soka na ukuba da duk wanda ya saba wa Allah kun ga wannan mumini bai bushe bai na dan uwansa wancan azzalumin wa'azi yana tunatar da shi Allah maɗaukakin sarki da wanda ya nuna ana san duk lokacin da ga mutum ya kauce ya bar tabarki na gaskiya ya kama hanya ta dagawa da jeje da kai da wa Allah kai masa wa'azi ka tunatar da shi Allah ka buga mai misali na wasu waɗanda suka kauce ga yadda Allah ya yi da su sannan daga cikin fa'idojin da za mu samu a cikin wannan kissa ɗin cewa akwai tunatarwa da cewa wanda yake bayarwa shine Allah Allah ne yake bayarwa duk wani abin da ka samu daga Allah ne sannan wanda yake jarraba yake ukuba shine Allah babu wani wanda ya sai kwace abinda aka baka ko Allah kuma ma'ana wani ya jarrabu wani sai Allah madaukakin sarki domin wannan za mu gane shi ne cikin faɗin Allah ja'alna li ahdihi ma jannatayn kun ga Allah ce mun bashi can kuma da azaba ta sai Allah ce wa uhiqa bi samarihi kun ga kenan ma'ana ubangiji ne ya aiko da azabar ta zo ta gama da gonar gaba daya da haka da bayarwa da jarraba duk daga Allah ne madaukakin sarki sannan wannan isa tana nuna mana halin kafirai na ruɗuwa da dukiya da ƴaƴa da dangi wannan ɗabi'a ce ta kafirai ba a san mutum musulmi ya zama ya ruɗu da wannan ya ruɗu da dukiya ko ya ruɗu da ƴaƴa ko ya ruɗu da dangi da waɗanda suke tare da shi ya zama yana yin abin da ya ga dama wannan kafirai ne suke ruɗuwa da wannan mutum musulmi bai kamata ya ruɗu da wannan ba sannan a cikin wannan kisa ana tana mana irin yadda Allah ya wa dan adam ni'ima ta halitta shi tun farko ma babu kai Allah ya samar da kai to abin mamaki ne wanda da babu kai Allah ya samar da kai kuma yanzu ka kafirce wa Allah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un Allah yana cewa ya za ku kabirce wa Allah da kun kasance matattu Allah ya raya ku ma'ana da babu ku Allah ya samar da ku to abin mamaki ne mutumin da babu shi Allah ya samar da shi kuma yanzu ya kabirce wa Allah sannan a cikin wannan kisoshi akwai abin da yake nuna mana falala ta tauhidi tsarkake Allah da barin shirka ku duba me ya kai wannan mutumin cikin halaka shirka shirka da yi da Allah yana cewa ƙarfinsa da ikonsa da damansa ne ya bashi wannan ba Allah ba kuma da irin abin da ya zo ya same shi saboda haɗarin abin da yake cikin shirka sannan a cikin wannan kisoshi har waya mun samu fa'ida cewa idan mutum ya ga abin da ya bashi ban ƙaye ya ƙayatar da shi ya birge shi ya ce masha Allah la quwwata illa billah wanda yake da kan mun baka shine wanda idan ya ga abu ya ba sai abin ya lalace shi yasa a sunna idan kaga abu kai yaba idan mutum ya ga abu ya yaba ya zo a hadisi ce masha Allah tabarakallah wannan ga kowa da kowa koyarwa ce ta musulunci idan wani dan uwanka ya zo da mota mai kyau yace ce na sai mota ka ganta sabuwa mai kyau sai ka ce kai wannan mota tana da kyau to sai ka ce masha Allah tabarakallah ko da kana da kamun baka ba zai cutar da abun ba sannan shi ma kuma yayin da abin ya gani ya birge ce masha Allahu tabarakallah la quwwata illa billah shi ma kuma Allah zai kare abin daga waɗancan irin hare-hare da za su zo na gebe na masu kambun baka sannan wannan kisa tana nuna mana cewa duk abin da mutum yake ciki na ni'ima to Allah madaukakin sarki ne ya so ya ga dama idan ya ga dama sai ya karbe kuma in ya ga dama sai ya bar shi a cikin wannan ni'ima din sana a cikin wannan kissa akwai jan kunne daga fituruwa da dukiya fituruwa da dukiya ya zo a hadisi manzo Allah ya ce inna li kulli ummatin fitna kowace al'umma tana da fitina wa fitnatu ummati al-mal fitina al'umma ta shine dukiya to wannan kissa tana nuna mana mutum ya bi a hankali da rutuwa da dukiyarsa kisa wani hadisi manzo Allah ce fa wallahi bal faqru akhsha alaikum manzo Allah ce ba talauci nake ji muku tsoro ba walakin akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum manzo Allah ce ina jin tsoron a buɗa muku duniya kama busidat ala man kana qablakum kamar yadda aka buɗa wanda suke gabanin ku sai ku zama kuna gasa a ciki kuna irarreniya a ciki sai ta halaka ku kamar yadda ta halakar da su to da haka dukiya fitina ce sai wanda ya ji tsoron Allah akan ta sai wanda ya kiyaye dokokin Allah yasa Allah shi inna ma amwalukum wa auladukum fitna in mutum bai kiyaye dokokin Allah ba sai je ya zame ya fada cikin ma'ana abin da ba zai iya fita ba kamar yadda muka ja kissar Qarun irin yadda ya rudu da dukiyarsa da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya ma'ana halakar da shi haka nan a cikin wannan kissa za mu ga akwai shiryarwa da mutum ya dinga haƙurtar da kanshi da abin da yake gurin Allah na alkhairi ma'ana in wani ya zo ya nuna ma shi ya nuna ma wadata kai kuma baka da shi to ka ba wa kanka haƙuri da cewa abin da yake gurin Allah ya fi abin da yake gurin wannan kun ga adam bai ce in tara ne ana aqalla min kamalan wa walada sai ce mai fa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika sai ya ba wa kansa haƙuri da irin abin da yake gurin Allah da haka yanda ga wani ya zo ya fitine ka da wani abu na meye to ka tana cewa akwai Allah kuma abin da yake gurin Allah wal akhiratu khairun wa abqa da haka nan wannan mu'mini sai ya koma zuwa ga Allah ya tana abin da yake gurin Allah ai yafi wannan abin da wannan ya zo da shi sannan a cikin wannan kissa din zamu ga dukiya da 'ya'ya ba sa amfani in ba bi Allah ba kun ga yace ana aksaru min kamalan wa azu nafara amma da bai bi Allah ba karshe da azaba ta zo Allah ya ce walam takul lahu min fi'atin ko walam takul lahu fi'atun ko yansurunahu min dunillah bai da wasu jama'a da za su taimake shi kuma bayan Allah mana 'ya'ya da wani ya'ya da dukiyar da yake takama da ita ba ta mai amfani ba shine abinda Allah yake gaya mana wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah dukiyar ku da 'ya'yanku ba za ku kusantar da ku ga Allah ba sai wanda ya imani ya aiki na kwarai sannan har wayo a cikin wannan kisa akwai fa'idar halaccin yin addu'a na Allah ya lalata wanda dukiyarsa ta zama sababin kabircinsa da ɗagawarsa ma'ana za a iya mai addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kama shi da wannan abin da yake wanda mulki ya sanya zama ɗagawa mulki ya sanya yana kashe mutane mulki ya sanya yana wulaƙanta bayan Allah sai a ce to ya Allah kwace mulkin wanda dukiya ya sanya shi yana cin mutuncin mutane yana wulakanta al'umma yana ɗagawa yana jabberanci yana kafirci a bayan kasa yana ma'azi sai a ce Allah ka tarwatsa dukiyar shi Allah ka lalata dukiyar saboda me saboda yana wani abin da yake na saban Allah da ita musamman ma in ya bebe ta kansa akan mumine dalilin wannan dukiyar kamar yadda muka gani anan kun ga ya gama alfaqari da me da da jin cewa ya isa sai wannan mumini da ya ga ka sai mai addu'a kuma sai Allah ya aiko da musiba din ta gama da da da, da gonarsa sannan a cikin wannan kissa anna walayatallahi wa adamiha gane waliyi na Allah da wanda ba waliyi ba inna ma tattadihu natijatuha ana gane hakan ne idan ya zama na sakamako ya sauka a lokacin ake gane waye bawan Allah na gaskiya waye ba na gaskiya kun ga tsakanin waɗannan guda biyu a barkon lamarin shi wannan mai dukiya da 'ya'ya yana ganin shine Allah yake so shine waliyi shine waliyin Allah tunda shi Allah ya ba dukiya shi Allah ya ba ƴaƴa amma ƙarshen kissa din da Allah ya sokar da ba da azaba sai muka kan wanda ta bada sai muka gane a shi wannan ne waliyin Allah wancan kuma ba ba waliyin Allah bane Allah ya ba mu labarin wasu masu godar a cikin suratul qalam yadda su ma suka yi nufin su su haramta wa miskinai samun fa'ida daga cikin gonarsu inna hu kama balawna ashabal janna idza aqsamu la ha musulmi suka yi rantsuwa cewa gobe gobe da sassafe da ba za mu je mu girba gonar mu ba wani wanda za mu ba baban siyasa ba yana ba miskinai idan ya girbi yana ba fakirai suka ce su ba za su bayar ba su suna ɗauka sun bi kowa suna ɗagawa wala sun bisi tokaciya ba kurin za mu je gobe za mu girbe kayan mu ba wanda mu ba fa tsaba alaiha sa'ihun min rabbika wa hum na'imun cikin dare Allah ya aika lamarin shi Allah ya aika mai kewayawa nan da na aka waye gari fa asbahat kasarib aka waye gari da suka zo suka ta kone ta lalace kamar ba ita ba har ma suka ce inna la zallu da kai mun bace fa ba ma gona mu bace nan daga baya suka gane ashe ba koma zuwa ga Allah bane sai Allah ya jarrabe su da wannan to da haka anan shi ma mai wannan gona ya ce ma azunnu an tabi da hazihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba sai gashi Allah madaukakin sarki da ya jirka ki abin yazo yana cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada to wanda yake nuna mana ana gane hakikanin bayan Allah na kwarai yayin da hukuma ko musiba ta zo sai bayan Allah su tabbata kan imani da tsoron Allah wanda kuma suke ba na kwarai ba sai su karkace sai su fada wata turba daban dama Allah ya ce walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard da Allah zai shimbida arziki ga bayansa a bayan kasa da sun yi banna walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir sai dai Allah yana saukarwa ne gurgurdan yadda ya ga dama amma da za a buɗe arziki gaba yi gaba ɗaya to da banna za a yi amma wani in ya hana rashin zai sa ya zauna da imani in dokin ta zo sai ya banɗare to kowa Allah yana ba shi daidai gwargwadon yadda ya sani shi sa kullum bawa in zai roƙo ya yi roƙo a gurin Allah alkhairi ya roƙi Allah alkhairi ma'ana in kuɗi mutum zai roƙa Allah ka azurta ne in shi ne ya bi min alkhairi Allah ka bani alkhairi Allah ka bani dukiya mai amfani Allah ka bani arziki mai amfani Allah ka bani kaza mai amfani saboda mai kullum abin da zai amfane ka shine abin nema ba wai abin da za ka samu kuma ba zai amfane ka ba to wannan duk zamu fahimta a cikin wannan kissoshi ko kuma kissa da muka karanta ta waɗannan mutane guda biyu da Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buga misali da su ya karanta waɗannan mutane da suke nuna cewa duniya ita ce game da komai da haka in ba a kori fakiran sahabbai ba za zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama to gaya musu ga yadda na lamarin yake a gurin Allah ba wannan bane mizani mizani shine imani da takawa da tauhidi da tsarkake Allah madaukakin sarki da haka aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zauna da waɗannan mutane kada kuma ya sallame su ina ganin anan za mu tsaya sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu dora akan inda muka tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa ubangiji Allah madaukakin sarki ka kama da dauki Allah ka ba mu ruwa mai amfani Allah ka shayar da mu ruwa mai amfani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وقال